بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب العيادة جوف الليل باب العيادة جوف الليل باب da zai yi bayani akan gaida mare lafiya jaufan layl in sun ce jaufun layli zarafi ne zaraful zamani ne sun yi sabani akan ma'anarsa wasu suka ce jawful layli yu'na bihi wasatuhu ana nufin tsakiyar dare wasu kuma suka ce a jawful layli akhiruhu ana nufin karshen sa kaman yadda dai kuka san jawfu din nan an yi zabani akan ma'anar jawfu ko jawfu na zuwa da ma'anoni da yawa wasu suka ce abinda ake ce ma aljawfu shine me shine kirji hunaka man fassara aljawfa بأنه صدر الإنسان جوف الإنسان صدره daga ciki akwai waɗanda suka fassara jawful insan sai su ce masa wasa wasatuhu baƙanuhu kenan shi yasa idan mutum ya kasance yana da ciwon ciki sai a ce masa ajwa da malaman sarku suka tashi za su kira fi'ilin da yake mu'tallul wasati ne sai suka kira shi da me sai suka shira shi da ajwa kaman ja'a kaman kana ko kaman kala dukkanin su ne jaufa'u macen da take da ciwon ciki sai a ce mata jaufa'u a matsayin macen ajwaf mun gane to akwai wannan nan ko akhirul layli ko wasatu mun gane a cikin hadisin hadisin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa salatu rajuli jawfan layl ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع hatta balagha ya'malu ko haka aka ce hadisin yana cikin al-arba'un an-nawawiyya ko wannan ku ya haddace shi ila ko shi wa salatu ar-rajuli jawfa al-layl yanzu anan idan muna son mu rinjayar da jawful layl wanne yafi wata sallah ce aula salawati fil layl ahabbu ko aula awqati salati al-layl wanne ne akhiru so da ka fassara shi a matsayin akhirul laylina kuma tun muka shiga cikin hadisin zamu ga haka domin za a yi rawar kafa a cikin ɗaya daga cikin hadisan a ce mana ko a subuhu ko a ce jawful layl kaga da fassara jawful layl a matsayin akhiruhu karshen sa da fassara shi a matsayin wasatuhu tsakiyarsa wanne ne cikin su da tsakiya da ƙarshe wa yafi kusa da as-subhu safiya kaga akhirul layli ko to shin ya halarta a je da mara lafiya da daddare ƙarshen dare gab da asubahi a je gaishe shi حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حدثنا حسين عن سفيان بن سلمة عن خالد بن الربيع قال لما ثقل حذيفة لوكتين دا تشيو يما حذيفة بن اليمان نوي جكين شي نوي shine Sakula, hudaifatu sami'a bidhalika rahatuhu wal ansaru sai dangin shi na kusa kusa sune rahatu dangin sa na kusa kusa sai suka ji labari wal ansaru da sauran mutanen Madina anna hudayfa ibn al-yamani ansari ai Hudaifa ba muhajiri bane sari mun gane shi yasa ai babansa babansa yaman din da yawa ai ba su san shi ba ba a san shi ba lokacin da aka zo yakin badar kashe shi aka kashe shi aka yi wasu da basu san shi ba suka kashe shi alhali kuma musulmi ne fa atawhu fi dawfil layli aw inda subh sai suka zo wajen su waɗannan dangin nasa da sauran mutanen Madina da suka ji labarin jikinsa fa yayi nauyi kaman da yana kan sharafi abinda Hausa suke cewa yana kan sharafi wato gab yake da ya cika to sai suka zo wajensa da ƙarshen dare aw inda subhi ko kuma da sassafe qala ayyu sa'atin hadhihi da ya farfado sai ce wai wani lokaci ne yanzu muke ciki qulna jawful layli aw inda subhi sai muka ce ai ƙarshen dare ne ko kuma asuba ma ta yi kun gani ko qala a'udhu billahi min sabahin nar sayyiduna huzaifa aka ce ya ce ina roƙon Allah ya tsare ni da safiya a wuta Allah ka tsare ni ka in zama cikin ƴan wuta kun ga yadda sahabbai waye du'una na ragaban wa rahaban ko kun ga rahabu ba sa ta kankancewa su ji ai su kawai aljannan nan sai sun shige ta qala yace ji'tum bima ukaffanu bihi kun zo da abinda za a mini likafani in na cika kulna na'am mai riwaya da suka zo suka ce eh mun zo da shi qala la taghalu la taghalu bil aqfani ce kada ku zaki a wajen likafai kakku zaki wajen likafani an waito kutankucin yin wannan maganar daga sayyidina abubakar ko sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana da tufafi kala biyu akwai tsofaffi akwai sababbi sai ya wasiya ya ce idan ya rasu a rufe shi da tsofaffin fa innal jadida aula bil hajj domin sababbin kaya su suka fi cancanta me rai ya sa fa innahu in ya kulli inda Allah khayrun domin idan ba ku sa mun sababbi ba ba ku sa mun waɗanda suka zama masu tsada ba in na kasance ne alkhairi ne ni a wajen Allah buddiltu bihi khayran minhu za a cire min su a sa mini kayan aljanna ko wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabrakin ku. za su sa wa in kanat al-ukhra sai bai fada ba idan kuma kuka je kuka sa idan idan idan kuma sharri ne sulibtu salban sari'an idan kuka je kuka sa mun waɗancan to sai a cire mun su da sauri so daga ku sa mun sababbi kai ku sa mun waɗanda suke waɗanda ba su da tsada qala ibn idrisa atainahu fi ba'd al-layl ibn idris ɗaya daga cikin waɗanda suka zo sai ya ce mun zo ne wajen hudayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu wani yanki na dare wani yanki na dare wannan asari ne da yake da'ifus sanad isnadinsa bai inganta ba kamar yadda malamai da yawa suka tabbatar eh, daga cikin illar hadisin suka ce rabi ibn ah, khalid ibn khalid ibn rabi afwan da'ifi majhuli ne so da aka aka na hadisin amma da fikhun da hadisin yake nunawa tajuzu iyadatul marid jawfal layl ya halatta aje a gaida mara lafiya a ƙarshen dare in akwai bukata haka malamai suka ce mana abin da ake bukata a gaida mara lafiya shine yura'a haluhu abinda ake lura da shi shine yanayinsa idan ka je idan zuwanka a yanayin zai zama mai daɗi to ana son ka ji idan ko yanayin zuwanka ba zai zama mai daɗi ba a wannan lokacin to ba a son ka ji shi yasa hatta dadewa a wajen mara lafiya malamai suka kafi gida biyu akai ya halatta idan mutum ya je gaida mara lafiya ya dade ko ko a'a da ya je kawai ya ji ki to Allah ga shi ke suka sai malamai suka tsaya tsakiya wasu suka ce abinda ake lura da shi shine shin akwai wanda idan ka je gaishe shi to ba ma ya san ka rabu da shi da ka je zaka ɗebe mishi kewa ka dan yi fira da shi wannan fira sai ta sa shi ya samu lallashi a zuciyarsa sai ji sanyin zuciya to wannan idan ka je gaishe shi ka dade amma wanda idan ka je gaishe shi abun ba daɗi yanzu wanda zaka je gaishe shi yana fuzge fuzge yana doce doce ana rike shi ana danne shi me zaka dade in ka je kai kai ma ka je a ci gaba da danne shi da kai hmm? wani ba zai iya danna kafa hagu ba ka danne ko ba zai iya danna hannun dama ba ka danne kaga wannan babu bukatar ka je ka zauna a wajen to wannan shine abin da ake lura da shi shi yasa malamai suka ce kamar yadda al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin Fathul Bari ya kawo dubban gaida mara lafiya daga ciki ya ce a kula da lokacin da ya fi cancanta a je gaishe shi wani lokaci ne ya cancanta shi yasa a wannan zamanin namu in zaka je gaida mara lafiya ka bincika ya yanayin sa yake ko kuma ya yanayin zuwan yake sannan kuma tsarin da likitoci suke da shi na cewa a bari sai bayan la'asar in baka kwanta asibiti ba za ka gane wannan fikihun ba akwai lokacin da zaka zama kana buƙatar baka son kowa ya zo wajenka kana son ka huta akwai lokacin da magani za a baka akwai lokacin da kila allura za a ma mutum akwai lokacin da za a zo kila za a canza ma mutum zanin gado duk waɗannan lokuta ne da ya kamata ka je ka gaida shi ba lokuta ban da cancanta ka je gaida mara lafiya ka kula da lokacin da ya fi cancanta so da ka ya halasta idan ana da buƙatar ka je sunan a wannan riwayar ai an ce ne sun ji jikinsa ya nauyi kuma ku duba tambayar da ya musu a riwaya ya ce ji'tum bima ukaffanu bihi kun zo da abin da za a mai likafani da shi suka ce na'am kaga a lokacin sun tabbatar da sun ɗeba kauna cewa rasuwa zai wa irin wannan wajen ana buƙatar kaje alal aqall ka taimaka wajen laƙana masa kalmar shahada domin kila waɗanda suke wajen ba dole bane su zama suna da wannan ilimin domin yau jinya tana ɗaya daga cikin abin da aka jahilce ta jinya an jahilce ta a cikin al'ummar mu jinya kawai idan wani bai da lafiya sai a kalla waye bai da abin yi a cikin ƴan uwansa ko a cikin dangin sai a ce ya je ya je shi zai jinya a'a ba a lura da waye mai ilimin jinya ilimin jinya na da tasiri sosai wannan shi ne haddasana ibrahimu bin munziri kala haddasana isa bin al an ibn abi zib an jubair bin abi salih an ibn shihab az-zuhri an uwata an aisha radiyallahu anha uwatu bin zubair shi ya riwaya daga aisha an nabi sallallahu alaihi wa sallam nana aisha ta daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ya ce idan shtaqal mu'minu idan mu'mini bai da lafiya shine ishtaqa akhlasahu Allah Allah ta'ala na wanke shi kama yukhallisul kiwu khabatal hadidi kaman yadda zuga zigin makeri ke wanke dattin da ke jikin karfe haka ake to malamai suka ce wasu malaman da suka yi sharhin wannan littafin suka ce basu ga alaƙar wannan hadisin da wannan babun da al-Imam al-Bukhari ya kawo babul iyadati jawfan layl amma wasu malamai suka ce a'a abin da ake lura da shi shine dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin in ka ziyarci mara lafiya ko da da daddare ne ko da wani lokaci to ka jawo masa irin wannan hadisi karantar da shi wannan hadisin ka lallashe shi ka nuna masa cewa wannan halin da yake ciki hali ne da Allah subhanahu wata'ala yake son ya amfani da shi domin ya wanke masa zunubansa har ya je wajen Allah subhanahu wata'ala kai shi yasa Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin Fathul Bari da yake kawo adabu iyadatul maridi ya kawo wannan lallatarsa da umarta shi an ta'amura hu bis sabri lima fihi min ajri ka sa shi ya zama mai juriya ka lallashe shi ka karfafi zuciyarsa domin duk mara lafiya zaka same shi za'iful qalbi zaka same shi zuciyar shi mai rauni zana kayya dai kayya kana ma ba shi wani labarin sai kayya saboda halin da yake ganin yana ciki to ka karfafe shi da da hakuri sannan wa hahu nahahu anil jazm lima fihi min wizr ka tsoratar da shi a game da me a game da raki saboda abin da ke cikin raki na zanibi me raki raki ba shi bane ka ce wayyo wayyo a Raki shi shine mutum ya ji a ransa cewa ya Allah ma ba zai bashi waraka ba shine aljaza ko kuma abinda ya wayo kawai ya kamata ya tsaya kawai sai a je yana fara iyo wani ma ba shi bane bai da lafiya yanzu mutum a ce matar shi wai an ce za a mata operation CS a ciro da shi kenan ko sai fito daga babban asibiti ya fito bakin titi wai na ihu ya tsaya tsakiyar titi mota ta kaɗe shi shi ma ya riga ta mutuwa kaga wannan jazu'u kenan to malamai fassara da suka ma wannan hadisin kenan cewa hadisin yana da munasaba da babu kowane lokaci ka je ko jawful laili ne ko a wani lokaci to ka lallashi mara lafiya ka karfafe shi ka jawo masa irin wannan hadisin cewa wannan halin da yake ciki insha Allah Allah zai yi amfani da shi domin me domin ya warkar da ya shafe masa zunubansa kun ga wannan hadisin ya fi alaka da wancan na baya da babun baya kai tsaye babu kafaratul maridi ba نعم حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أوة عن, عن عائشة رضي الله عنها عن نسخة مكوز يشعى رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبته babu wani musulmi da za a jarrabe shi da wata musiba musiba abin da ake saman bawa da shi a jarrabe shi da shi wada'in sai aka yi badali bi musibatin wada'in aw maradin wada wada'un ciwon da kake jin radadin sa al fi ma fihi alamun kasudai wanda ga gashi nan kana ji aw maradin ko rashin lafiya na ciki wanda ƙila ba raɗaɗi yake ma ba kawai jikinka ne ka ji baya jin baka jin daɗinsa. illa kana kaffarata zunubihi kace wannan ya zama abin da za a goge masa zunubinsa da shi hatta shaukatu yushafuha haƙayar da za a sa ya taka awin naqbatu ko kuma musibar da za a jarrabe shi da ita annuqbatu ko annakba naqba ko annukba da ana cewa musiba jarabawa abin da rai bai so shine ake ce masa annukba ko a ce an eh to wannan hadisin shi ma yana da alaka da nabiyin wanda ya gabata cewa ana son in ka je gaida mara lafiya ka karfafu zuciyarsa ka ja masa irin wannan hadisin kawai ba ka je wajen mara lafiya ba shikenan ka zauna ba ka komai ka karfafe shi ka ja masa wannan hadisin ka ce insha Allah me yasa aka ce ka ce tahurun insha Allah me tahurun kana nufin Allah zai sanya wannan rashin lafiyar da yake yi ya zama sanadiyar tsarkakarsa daga zunubansa ne wannan ba haka nan kawai aka yi masa jarabawa ciwon ba saboda ba a san shi a ciwo da bawa ke yi kila wani zunubi da yake aikatawa ne Allah subhanahu wataala yake son ba zai kama shi da wannan zunubin a ranar gobe kiyama ba sai ta jarraba shi da rashin lafiya yasa rashin lafiya ba abin ki bane a wajen salihan bayi sai dai abu ne da ba a ce kuma ai fatan sa ba amma idan ya zo kuma a nemi magani amma a yi tawakkuli a dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya jarrabe mu da abin da za mu iya ɗauka alhamdulillah